Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkamu da rahaka barkamu kuma da sake saduwa da ku cikin wani sabon shiri na Muhawarar Studio Kalangu. kada ku manta dai sido kalangu wani dandali ne da ke baku damar gayyato wato masana kwararru masu faɗi a ji kan batutuwa da dama da muke tattaunawa kansu domin samun amsa kamar kowane lokaci sido ma a yau ta mai da hankali kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske wanda kuma yake na zamanin sa wanda ya shafi batun kashe-kashen kuɗi a lokacin bukukuwan aure ko suna a wannan ƙasa tamu ta Nijar. To sai dai kada ku manta kuna samun shirye-shiryen kalangu rediyo tare da kyakkyawar hudu da take da tare da gidajen rediyo 45 da ke sassan wannan ƙasa ta ta Nijar. Ni ne naku malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. To madala kamar da na bayyana muku dai a yau muhawar mu za ta mai da hankali ne kan batun da ya shafi kashe-kashen kuɗi a lokacin bukukuwan aure ko suna a wannan ƙasa ta ta Nijar. Wannan batu za mai da hankali kansa kamar da na bayyana muku a yau ina tare da bakin namu. Bari fara da wadda ke kan layi tare da mu. Madam kuna jin mu? Ina jin ku. To sai ku gabatar da sunan ku da matsayin ku. To ni Kadisha ake ce min ni ce directrice kin abun ga mai waye kai a can minister kin da aka ce ma minister de la renaissance culturelle shin me za ku ci kan wannan batu da ya shahi kashe-kashen kuɗi a lokacin eh, suna ko aure a cikin wannan ƙasa mu. to malam ba wajen arme kaɗai da aihuwa ba an ka ce har da wajen mutuwa yanzu in kun diba kun gani har wajen mutuwa ma kashe-kashen ya yi yawa da kuka ake ta yanzu ba kukan ba ne yanzu na shaye-shaye na ciye-ciye ne ake yi shi yasa gwamnati wanda watan da ya wuce a kwanan shi ashirin da shida sun ka yi conseil da ministre su sun ka hiddo takarda sun ka ce wannan kwamiti da annan da ke gama minister uku waɗanda kun ka faɗi tun da zu kenan ya hidda kwamiti kin nan aikin kwamiti kin kuma sun ka diba sun ka gani abun da sun ka faɗi gaskiya ne kenan akwai kashe-kashe da yawa wajen armi sun ka ce to yanzu abun da ya kasa kwamiti ya yi aiki ya hiddo musu eh, kamar ya diba musu hanyoyin da ya kamata gwamnati ta bi don a daina waɗannan abin da ake yi. Eto kuna ganin waɗannan abubuwa sun saba wa al'adunmu da halaymu ta 'yan Nijar a game da batun bukukuwa a ko aure a cikin wannan ƙasa? Kuma kun sani mana tun da yanzu in kun ba kun gani don kai ga arman ɗan ka kashe miliyan biyar ni ko in ce ni ko ai baka hini ba ni ma sai in je in nema hannuwan mu ba ba dai ba ne. in ne gasa da kai ban san inda ka hito kudin ka ni in ban je ba eh, na yi maula ba in ban yi na yi sata in ban yi sata ba na je in nemo bashi bashi da wata rana ba da iya biya ma sai an zo an tona mai asiri ka gane ko kenan wallahi wanga abin da muke yi ba abin kirki ba ne kuma addini na bata faɗi ba addini ce a yi daidai a gwargwado in kai Allah ya sa mishi albarka kuma a yi albarka shi ne ake so. Eh, to wannan mataki na magabata wannan ƙasa ta ba ku ganin kawai ya zo cikin jinkiri haka? Ni ne cikin jinkiri. Kamar bai zo tun da bai zo tun da wuri ba. A'a an ka ce da duk lokacin da ya zo ana aikan shi ko ai ba don yau ka yi arme shekara uku baka samu dabarar da ka samu sai ka ce baka so ai ba ba haka nan ba ne duk lokacin da takardar ta hito duk ta yi ko ba haka nan ba ai matan ba su yi da ayyami ba da kingi kuma da vraiment sai appoint nome madam ku tsaka layi kafin dawo kanku barin dawo anan ɗakin magana mallam ustaz abdul fata mamudu shin ya wannan lamari kuke kallon sa batun kashe-kashen kuɗi ko ku wuce kima wajen biki ko aure alhamdulillah rabbil alamin summa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin muhammadun alamul huda wa manaril yaqin kai dai musulmi ka san Allah ya halicce ka kai na Allah ne arzikin ma da aga hannunka na Allah ne ya baka ne saboda ka sarrafa su ka sarrafa su ka nemi yardan Allah Allah kuma ya nuna hanyoyin da ya kamata mutum ya sa wa'annan kudin hmm. in kai ka dace sai ka samu yarda Allah in kuma ka ka saki hanya kuma akwai azaba a bisa kan haka mu ya kawo ma mutane wahala rashin bin dokokin Allah subhanahu wataala ne ba wani abu na ba in muka koma ga Allah Mm. saboda addinin musulunci ya zo ne ya tsara ma dan adam rayuwa cikakken rayuwa kuma ya gina dan adam bisa kan tafarki madaidaiciya mm. in muka yarda muka koma ga addininmu wallahi sai mun tsira wani abu ya kamata mu duba in dai kai Allah ya sa Allah ka kai bauta ma duk abun da za kai a cikin rayuwanka neman yardan Allah ya kamata kai ba ruwanka da neman yardan wani saboda addinin ga mu yi ta eh, mu dace sai da Allah ya turo muna manzon shi sallallahu alaihi wasallam ya yi ya kwatanta muna kuma aka ce wai mu yi koyi gare shi sallallahu alaihi wasallam duk abin da muke yi a cikin rayuwarmu annabi ya yi mm. eh, ina zuwa dai mm-hmm. annabi ya yi aure mm. ya auratar da ɗiyar shi mm-hmm. annabi ya mutu da ya mutu kaka aka yi yaran annabi sun mutu da suka mutu menene annabi ya yi mun tsaya bisa kan wannan ba mu tsaya ba bisa kan wannan duk abun da ke ja mana wahala wa'anga gani na biyu misali da Allah ya buga mana cikin Kur'ani ya alal misali yanzu dan aikin da ke da mai gida guda da dan aiki da ke da mai gida goma cikin wa'anga an aikin wani ne ke cikin hutu wani ne a cikin wahala wanda ke da mai gida guda nake hmm. to yau in na ce malam ada sai na nemi yardanka samira in nemi yardanta himadu in nema yardar shi gashi nan ba iyaka annabi ya ce muna sallallahu alaihi wasallam ridan nas ghayatu la tudrak neman yarda mutane guri ne da hal abada ba iya ce mai to kenan kana nufin waɗannan abubuwa da na kashe kashen kuɗi mutane suna neman yarda mutane ne eh neman yarda mutane ne ba wani abu na ba mm, to akwai matsala ifala mm. yanzu gani na na sanyo riga na huta wasu yanzu sun gani shi kai mi yasa kai yana nuna kanshi ni in yi saboda kar a ce wai bucin da aka yi gida na bai yi ba kaza kaza kaza in je in sa kai na wahala duk wahalar mu shine eto ustaz eh, waɗannan kashen kuɗi a lokacin aure ko suna wato suna bambanta tsakanin al'adu don wannan ƙasa mu ta Nijar da kuma ƙabilun wannan ƙasa mu shin ya addinin musulunci yake kallon waɗannan batutuwa na al'adu yanzu in kai ka a hmm. cikin ma al'adunmu ni Allah ya sa ba mu dade ba duniya dai mm. amma da lokacin da dai ni na rayu zuwa lokacin ga abun da muke yi yanzu ya karkace ga eh, al'adunmu da aka yi mutuwa a cikin unguwa mutane ke kawo abinci gidan mamaci mm. yanzu a ana zauwa ne wurin da aka yi rasuwan a ci abinci fi sabilla ina tausayi babu gaskiya babu tausayi ko maimako a jajanta eh eh eh sai kuma a zo abinda sai a zo a eh, kawo a kawo bashi a kawo kujeru a aje a zo a ci abinci to wanga ba cikin mu suke ba zamani ke zamani ya kawo su to in ba mu yi hankali ba mu ba mu bakakin mutane kuma mu ba nasaru ba kuma ba larabawa ba mu ga tsuntsu ba mu ga tarko ina gode ustaz zan sake dawo gare ka bari dawo wajen waɗanda abin ya ma shafa wato eh, malama eh, samira eh, a matsayinki na wato budurwa kuma wannan al'amari ya shahe ku saboda yawancin matsala daga wajen ku ake cewa ku ne kuke cewa sai an yi kaza sai an yi kaza shin ya kike kallon wannan matsala ta eh, kashe-kashen kuɗi ko almabazaranci na dukiya a lokacin bukukuwan aure ko suna malamin ma adamu da mu ga matsala abu ce ta shahe mu kamar mu ya shahe mu kuma ya dame mu san wanda zamu yi da kanmu ne ba bamu san wanda zamu yi ba a'a ya dame ku koko kuna so a yi saboda wani lokacin ku ma ƴan mata kuke da wannan matsala kuke cewa eh, saurayi sai ya kawo kaza sai ya kawo kaza eh, to haka ne wannan duka suna cikin magana mm. duka suna cikin magana yanzu ke mi aka ce a kawo ki ta yi aka ke ta yi gidanta kin ga babanta ya sai mata ko uwarta an sai mata salon an sa komi da komi amma ki ya tashi ki azama uwar ki kuka ki ce sai ta sai ta yi miki abun da ba ta da shi ba dole sai an ci ba shi mm. ba to zaki ya kike kallon wannan al'amari kenan an ka dubi bannar da ake yi tun tun da abin ya zama banna wannan kashe kashe kuɗi abu ne wanda bai yi ba fi sibidillahi mai kuɗi yayi nashi ya gwagwado talaka kai ma ka tsaya baki ka gwagwado ko da mm. wa'ansu ba hodan su zo tsakani da Allah ne hoke kawo su dan su zo su ga abun da an kai ne a koma can ana wani labari can ka zo zo ka ci toshi talaka yayi na daidai gwagwadon shi in an ka tashi kai baki ta wajen armen wance ba hakan ga da hakan gashi nan dai ga kamar shi tuwon ko nama babu kaza kaza kaza ai armen wance ma ya yi shi Mm. a koma can da ba ana tsegumi tsegumi wannan matsala ce matsala ce babba ina gode e bari koma waje. Eh, madam babu kadita kuna jin mu ina jin ku e to wata manufa ta renaissance kamar yadda shi wata sanarwa ta taron ministoci kawo wasu hanyoyi na gari wanda za su taimakawa wajen rage almabazaranci wajen rage bata kuɗi a lokacin bukukuwan aure da sauransu shin ya kuke ganin za a karfafa waɗannan batutuwa tun daga tushe wato tun daga al'umma Eh, wallahi ka tambaye ni abin da zan faɗa maka. tun Tunda eh, akwai abubuwa da yawa da in dai an hidda takarda gwamnati ta hidda takarda ta ce wanga abun ban ni son shi dole a bar shi. Akwai waɗansu kuma sai mun zo mun zamna cikin radio da tele da malamai da sheferi traditional da yara da mata mu tantamna da su mu ce musu ga abun da gwamnati ta faɗi don Allah ku kama mun a kiyaye waɗanga abubuwan ka gane ko kenan fanni fanni ne Eh, takardun da za a iya hidda ana hidda iya hidda takarda a ce a uniform daga yau an hana daga yau ba a son kuma uniform a yi shi za mu sake dawa ga wato madan Khadija malam ustaz eh, shin kashi abinda malama Khadija ta bayyana gwamnati tana kokarin kafa wani kwamiti wanda zai yi nazari kan waɗannan matsaloli domin a magance su shin kana ganin kwalliya za ta biya kuɗin sabulu idan ka duba halin da 'yan nijar suke ciki tunda abin kama ya zama jiki alhamdulillah rabbi alamin addinin musulunci na da maganin komi saboda addinin musulunci ya zo ne ya tsara ma dan adam cikakken rayuwa in dai muka iya koma ga Allah muka bi dokokin alkur'ani da suna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda baya da wuya yanzu aka ce mana innamal amal bin niyyat shin da gaske muke so abun ga mu bari in dai da cikakken niyya muna iya cimma gurin mu eh, ta kaka hmm. saboda su da an na gaba sai sun ba da misali kun ga da Allah subhanahu ta'ala ya kawo muna manzo sallallahu alaihi wasallam shi na ajiya addinin musulunci sai da yayi muka bi shi muka yi koyi da shi shi zai sa a tsira tare amma in aka ake ce wai talakawa ku bari in ni gaba na yi akwai matsala akwai matsala duk wahala haka yake eh. yanzu sai ka ga gidan wani da fite an yi abu kaza ko gidan wani minista an yi abu kaza a ce talaka shi ya bari ko in shi da fite ya yi ba a hukunta shi to da wuya a ci gaba hmm. da wuya kuma a bari matsalar mu shike nan yanzu ku duba ma sun tsaye in suna hira jan sama guda a gaba sauran sai su bi in dabbobi ne da ke tahiya ƙasa guda na gaba wasu sauran suna binta su su shiga gaba su nuna muna ga abin da ya kamata a yi wallahi na baya sai sun bi amma in dai kawai a gayi ne kawai babu kwatance da wuya a bi eto eh wannan matsala an ka dubi eh, su da kansu talaka su suka fara koka idan ka dubi yadda al'amari yake eh, idan ka ce aure ka diba yadda wato magidanta yadda suke faɗi ka tashi hankali ya tashi saboda ana so a hita kunya shin ba ka ganin mukan kamu mu ba mu da laihi idan ka dubai wannan al'amari da yake muna yanzu mun san muna cikin wuya mun yi laihi ne yanzu muna neman mahuta mun san laihin mun aikata kuma muna cikin wuyan kuma kaka za a yi a huta shi ne ake nema ko eh wannan matsala tunda tuni gwamnati ta hankalci wannan al'amari wanda yake sa 'yan kasa da kansu sun fara kuka da ma shirya wani kwamiti wanda zai tattara duka wato ra'ayoyin al'umma tare da kira wani babban taro wanda zai kumshi kowa da kowa a cikin wannan ƙasa tamu domin nazarin waɗannan matsaloli na almabazaranci na kashe-kashen kuɗi a lokacin bukukuwan aure da suna hama da na mutuwa shin su 'yan ƙasa a ganin ka za su karɓi wannan hanyoyi na na kawo masalaha ko mafita a wannan lokaci? Sun kawo saboda sun san suna shan wuya. In Allah ya sa malamai mm. da ma'ikwanta suka yi hadin kai bisa kan gaskiya mm-hmm. akwai mahuta. Yanzu in malami ya shekara dubu yana wa'azi, e aka yi sa'a za a samu mutane ko biyu ko uku wanda za su bi hanya. Mm. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala ce musu su ku malamaya ku hadi ne annaku. Amma ma'ikanta Allah ya ba su sanda. duk wanda bai bi ba ga sanda na sai na buge shi yanzu da ake so mu kask me aka ce yanzu da ake so musa sa santir cikin mota menene doka yake da ake kashe mutane cikin santir vert me ya hana abun wa'azi ne ko sanda ka ce iko ya hana man mhm. to nan gama in malamai suka ce to ga hanya ma'ikanta suka ce duk wanda bai bi hanyar gaba ga sanda dole sai an bi. Mm, wato in eh, na fahimce ka iko idan gwamnati ta ɗauki matakai mhm. ana iya abi waɗannan umarni da huku, eh, wato hana abubuwan da ta ayyana ana iya hanawa idan har dai gwamnati ta ɗauki niyya. Insha Allah. ya ito ya al'umma za ta kallon wannan hani tunda wasu na ganin nan ne hanyar samun hmm, kuɗi. in dai hanyar tafarkin eh, addini ne wa zai hana mm. saboda nasaru ke ce wai domin da definition mm. zancin da muke na ko bisa kan kakane za mu gyara rayuwarmu ne ko. na gani mm. na gode an ce mana eh, madan khadija ta dawo kan layi saboda matsalar sadarwa alo salamu alaikum kuna jimu ina jin ku eh to a dazu kuna magana kan yadda ya kamata wato wannan batu ta hanyar wato hukumomin wannan kasa tamu zai samu karbuwa shin yaya kuke kallon wannan al'amari To alamar na haɗa maka nace fanni fanni ne. Akwai wani fanni da za mu aiki da duk al'umma. Al'umma su ne kuma za mu tambaye malamai shekaru traditional da 'yan mata da yara da mata duka su kama muna tare da 'yan jaridu tare da kuma sojawa da polisai sai su kama muna. Eh, bari in dawo a nan ɗakin magana inda za ni kuma wajen hajja samira eh, samira ku da kuke gaban waɗannan na san da kin sha zuwa wato wajen bukukuwan aure eh, ko suna mi ke ɗaukar miki hankali mi kike ganin da ake na almabazaranci ko kashe-kashen kuɗi saboda idan ka dubi ma batun uniform eh, waɗannan kaya da kuke sakawa. Bala babban matsala kenan wajen kotan mu 'yan mata. Mm. arme ya tashi yanzu da sahi arme da ake shi da uniform sai an hiddo biyar ko shidda kuma a ce kowa sai ya yi dole ne kenan dole ne wannan kowa sai kenan matsala ce a'a yo matsala mutum shi ke son ya jawo matsala koko dai saboda ai a da abu ka sun yi kai kana so wa kai kadai ba kai ba to ba kai kamar mu yaran yanzu mun dauki wata tabi'a ce wanda yannun mu ba su mm. tashi da shi ba mm. da yannun mu sai kaga an yi arme sai a hido zane zane kadai ne ake hido ka sa abunka da rana ka sa abunka da dare in Allah ya goda mana gobe da dare in za a kai amarya kowa ya sa abun da gare shi to mu yanzu ba haka nan bane ni ban san ko kowane irin initiative bane ga gashi na dai ga kamar shi da sahe a ce sai an sai ba zan tsadar da eh. ka sa ga shikinka <laughs> da rana an ce ka sai uniform ka sa daddare ma in za a kai amarya wani sabon uniform ne za a sawa mm. to gashi gobe kuma Allah ya gwada mana cocktail cocktail in ma wata babban matsala ce cocktail in ma babban matsala ce tunda inda an ce fis billahi tsakanin Allah cocktail ango zai tsaye cocktail hmm. kudin da zai kashe wajen cocktail in yayi kudin da ma sadakin da ya kai wajen arme to akwai matsala matsala babba <laughs> wannan shine ma ke kawowa in an kawo da amarya an kawo mata kyauta cikin wata guda sai ayi arme hmm. amma yanzu saboda shirye-shirye da abun da ake azama wuyan ango eh. sun yawa sai kaga an kawo dot sai simuwa gidansu amarya ana mm. shirye-shirye saboda abun kwana biyu a yi wanga a yi wanga saboda abun kwana biyu mai zama tarihi dai baya. Mm. Eto eh e eh, kun ce ana uniform wajen biyar. To. Gashi kuma sai an ce a tai salon ko wace tana so da in ta hito a ce dai ga dai wani. To eh, yo wa za a bada kuɗin. To ai wannan shine kuma matsala. Tsohi ne za su bada ko ah, samari. A tsohi ba sai mun maka tana da ba ko in gyatumin kana ba sai in suna da ba. to kina akwai matsala. Matsala babba. To dole dole ne sai sai sai kun yi uniform din kenan. Dole ne. dole ne kun ba dole ba ne. Mm. A kenan ana iya malam eh, magana ka eh, haka take ana iya an ka saniya ana iya komi a hmm. sulhun tashi. Kwarai ku eh. kwarai ku wadda kamar wadda malam ya gayi ne ba mu nan gabin abin da Qur'ani ya ce abi ne. Mm. Ba mu nan gabin shi ne ko kadan yan an ce abi abin da Qur'ani ya ce ayi. e to ke ganin ke waɗannan al'adu namu ne koko daga wasu ƙasashe ne muka gani muka koya. to akwai wasu al'adu da muke nan gai garin da kasashen waje ma ba a nan gan irin su muka kirkiro kenan kwarai ko kwarai ko <laughs> eh mala mala akwai matsala so ku fa'i mutun mm. yadda shirtu in ka tayi wajen army hakan ga orchestra din nan da ake yi mm. sai ki ga mace budurwa ta hito ta bude pushet an kira ki an kira sunan samarin ki kina jin daɗi duniya na miki daɗi mm. ki kama watsa kuɗi sai ki watsa kuɗin shika hamsin ni ko ina so in shiga ta an yi mata kirari ta hita mm. ina so in shiga ina so in shiga ke ma sai ki ce bari ke ma ga kuɗin na hita ma ina so in gudu na hita kenan kamar haka ka clash ne suke mai juna mm. ni ko ina so in gudu kamar na hita in na shiga ta watsa shika hamsin ni ko sai in watsa shika ɗari wani Allah na tubi gidansu to sai hakuri <laughs> eh, eh, eh, mala an ka duba a cikin wato yanar gizo muna gana abu abubuwa da dama wanda magana da ka ɗauko kan cewa in magabata sun ba da misali na kwarai dole su kuma talaka su ɗauki misalin na kwarai ɗin in kuma sun ratsa hanya to dole su ma talaka su ratsa hanya muna ganin yadda idan ana biki ko aure gidan wani mai iko ko kuma gidan wani attajiri za ka ganin abubuwa na fita hankali da suke gudana eh, yadda ake kashin kuɗi yadda ake banna da kuɗi shin doka musulunci ba ta shaye su ba ne musulmi su kawai sun yi kunnan yawar shego ne hmm. yanzu ka duba ma ko wurin kongire na parti kaka ake kashin kuɗi alhali allah subhanahu wa ta'ala ya ce kai musulmi in dai kai almubazzaranci kai da shaitani kun zamanto uwa guda uba guda hmm. to to kai da ke neman yarda Allah ka yarda ka aikata abu a cewa kai da shaidanu kun zamanto uh, wani juna ba a fata to alor rashin bin kin dokan Allah ne ba wani abu na ba bin son rai ne hmm. ba ni manca wasu 'yan watanni da suka gabata wani mamba na gwamnati da wani mai kuɗi sun yi maɗiyansu eh, aure mala an ka abin da ake aka yi ciki mhm. abin na fita hankali to to to duk wahalar mu haka nan to mu kuma talaka muke ɗauko mu kan wannan wahala sai mu ce to sai mun yi ma namu ɗiyan. Eh me haka haka haka ne man. To cin bashi ka yi ma ka aure ko kuma eh, ka nuna kai ma ka isa yana zuwa da rayuwar mutu kaumala. Bai zuwa saboda shine na ce muku shin mutumin da ke da mai gida guda da wanda ke da mai gida goma cikin biyun wane ne a cikin wuya wane ne a cikin kwanciyar hankali. Mm. ka bi Allah ka samu kwanciyar hankali ka bi son rai kin mutane ka shiga wahala in dai ka saya tare da Allah baka da wahala kai da kai neman yarda mutane cikin wahala kake mm. cikin kunci kake cikin damuwa kake cikin rashin kwanciyar eh, hankali kake mm. to ka duba mana ito eh malam an ka duba uwaye an ka ce suna ko aure zaka ga nan mutum sai ya ta ya ci bashi gudun kunya yawanci mutane suna gudun kunyan mutane shike sa yawancin lokacin eh, suke ɗauka hanyar ɗauka bashi ko cin bashi ko zuwa wani wuri sauran kuɗi. fi sun yi gudun kunya saboda bayan ka ɗauki bashi in ka kasa biya ne. Wannan babban kunya ce. To kuma jahilci ne. duba malam ada Allah ya halicce mu saboda shi saboda mu bauta mishi dole ne in kana da lahiya in za ka sallah ka tsaya ko Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to sallah dole ne ka yi ta kuma ka yi ta a lokacin ta ko da tsarki da sauransu Allah ya ce to baka da lahiya ka yi sallah a in ba shi yiwa ga hannun dama in ba shi yiwa ga hannun hagu in kun ba shi yiwa bisa bayan ka kai kwance kana sallah to Allah kenan fa wato addini dai sauki ne eh sauki ne mm. to shin su sun kai matsayin Allah ne ko kada to Allah ya baka dama in babu kaza duba azumi sai in kana da lahiya kake azumi in ma kana cikin balaguro in ka iya ka yi in baka iya ba sai ka dawo to me yasa dan adam zai tilasta ka kai abun da hikarin ka ito eh, mala eh, tun da ka kawo wannan zance in an ka dauke misalin maradi ko da magaran haka wato idan aka yi aure uwayen amarya sukan rakiyar ita wannan ɗiya tasu da kuɗi da abinci mijin ɗiyarsu wasu wasu kau ba su da hala amma sai sun yi shin eh, taimako ne na addini ko kuma eh, wani abu ne can al'ada ce wa'annan duka al'ada ne in cikin suna da ne suka bada ba su tilasta ma kansu ba falabas mm. in ba su da suka kirkiro saboda dai mutane su ce wani ya kai bikin wancan an yi ko auren wancan an yi ah, to babu lada kuma an mutu kuma sai an sha azaba akwai matsala. Aha! Ito, eh, eh, eh, mu dawo kan wannan wato batun wannan taro da za a yi ana son a tahiyar da wasu hanyoyi na wadda kan al'umma domin a tunatar da su da cewa waɗannan abubuwa da suke yi abubuwa ne na wanda suke mai da ƙasa baya da mai da al'umma baya. Shin ya kuke ganin ku musulmi ku malamai za kawo taku gudunma ganin al'ummomin wannan ƙasa ta musulmi dai sun fahimci cewa ɓata kuɗi ko kashe-kashen kuɗi rundunar ji ba gani ba alheri ba ne. Kun san ma'anan wa'azi hmm? mm-hmm. ga rai. Hmm? Mm-hmm. In ana wa'azi kamar ana ma rai bulala ne. Ka gane? Mm-hmm. Tamkar in mutum ya yi laihi aka huddo bulala ana ba shi kashi. Wa'azi ke faɗakar da mutane. wanga abu kaza da kai nan ga yi wallahi ba daidai na ba ka bari kuma kasa annabi yake muna sallallahu alaihi wasallam akwai wani kise hmm. a cikin jiki in dai wannan ta jaru du jiki ya jaru in kuma ya ta lalace du jiki ya lalace duka daga ina ne daga zuciyar ne in rai yayi yi imani da Allah shi kenan an huta in kuma ya karkace ya bi wata hanya to shikenan to ya za a yi a kaucewa waɗannan almabazaranci wannan ɓannan dukiya gaban zagoyi sai an tsarkaka zuciya shi kaɗai yana yi wa mana shi ne sai an tsarkaka zuciya zuciyan da ke da munahiki da hasada da kwadai da sauransu da wuya ya bi Allah da wuya ya ga gaskiya ya bita. To mala aika yawanci muna cewa musulmi ne da babban rinjaye a cikin wannan ƙasa ta mutan jihar amma kuma <laughs> an ka diba halaye musulmin sai a ga kamar da akwai ne ina zuwa an eh. bar addini ne geye kuma ana bin son rai mai bin son rai kuma shi har ila yau mushirki ne. Hmm. akwai matsala akwai oh. <laughs> da eh, wajen samira eh, samira shin ku da kuke yan mm, mata shin idan saurayi yana son budurwa suna soyayya tare ni a nawa ra'ayi ina ganin daga nan ne komi zai tashi in kana iya in baka iyawa saboda daga nan ne in ka zo cikin gaskiya ka hudu gaskiya kuna hira da kai da budurwarka tsakanin ku kuna hudun gaskiya shin gaskiya in mutum shi saurayi na gayin ta tana gyara ko ku tana bata ko dole sai ya karya don a yarda da shi ba ku san wani wata babban matsala ma mu ƴan matan ganin yamai hmm. samari in dai ba yana yi muna ba bane duk ba mutunan kwarai bane akwai matsala ma <laughs> in dai ba karya dai za ka yi ba in dai ba ka gama da karya ba eh. to duka babu mutunan banza duka bayan ka eh, to eh, to me yasa wace karya za yi yace yana da mota ba ya da mota yace dan mai kuɗi ne kuma shi alali dan talaka arme ki wanga wanga ga wanga ina sai miki hakan hakan gida hakan hakan ki zo mm. nawa mun ka gani wanda ya so watsewa in ba da malamai da dattijawa masu sabaki eh. arme nawa ya so watsewa saboda irin wannan eh. kuma wannan arme ko bai watse ba in shekara ɗari yayi babu daraja da an yi ma juna ƙarya. To shi ne nake ganin ai eh, shi saurayi su waɗannan mutane biyu saurayi da budurwa su ne za su taimakawa har uwaye bangaren namijin da bangaren yarinya komi a yi shi cikin sauki idan su sun yarda da junansu ko mm. ba dole ba ne sai an yi kashe-kashen kuɗi idan ke kin ce ma sauran ke kai wani kaza gari ka kawo shi ni na yarda a yi aure akwai irin wannan amma dai ba su da yawa yanzu dai cikin yanzu dai sosai ta gane namu dai mm. akwai irin wannan amma dai kamar dai sai an bincika sai an bincika wallahi sosai kama ko kama <laughs> anya malam mata yanzu kwadai a gare <laughs> eh. mu kuma kwadai kuma mu budan wahala na'am kwadai a gare su son abun duniya a gare su mm. mu kuma muna son su mm. kuma ba mu da dole kuma sai mun yi karya duk lokacin da aka to mala nan za ka ce haka an halatta ƙarya kai ta koko kai kamar kamar ni in gida to ina jinka ka gane eh. su mata Eh. kwadai a gare su abun duniya suke so mm. mu muna son su kaka mm. za mu yi mu same su ba mu da mm. dole sai mu yi karya duk lokacin da mutum ya yi karya kuma abun nan da ya sa kai karya ba yin albarka saboda annabi yake muna sallallahu alaihi wasallam da mai saye da mai saidawa zaran ba su yi mu juna karya ba abun da suka saya ko da suka saida zai albarka in suka yi karya babu albarka cikin shi to duk abun da ke sa yau aure baya da albarka kenan karya ya yawa kuma yana sauran lalacewa lalacewa ana sauran rabuwa mm. wannan al'amari na abin da ke kawo rauni ga rayuwarmu ma mm. eh, tunda aure shine tushen zaman rayuwar dan adam mm-hmm. kuma gashi ana girka shi ta hanyar da bata dace ba mm-hmm. to ya za a yi komi ya zo daidai tunda duk abin da za a yi an kai shi kan gaskiya da adalci yana albarka alhali kuma idan ka dubi yadda ake aure da kashe-kashen kuɗin da ake yi mm-hmm. ana samun matsala kuma aure ba zai yi nisa ba shin da mu da magabatan da mu talakawa ya wata hanya za bi guda wadda komi zai zo mana da sauki kuma rayuwa ta je mana da sauki dukkanmu dukkanmu mu ji tsoron Allah komo ga Allah mu komo ga littafin Allah da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahutan ke na gode mala an ce mana Khadija ta dawo kallaye assalamu eh, alaikum madam kuna jin mu ina jin ku wallahi eh, a gaggauce shin kuna gani wannan komiti idan ka kafa shi zai taimaka wajen sauƙaƙa eh, wannan banna da ake yi a lokacin aure ko bukukuwa a cikin wannan ƙasa tamu insha Allah komitin ga da in ba an dai an ba su kayan aiki duk sun gasa aikin su amma sai da al'umma ta kama in ba al'umma ta kama ba da kwamitin ita kadai wallahi ba ta iya yin aikin nan ko ba gaskiya ba to madan kuna ganin ka al'umma za ta yarda ah? eh, kuna ganin ka mutane al'umma yan kasa za su yarda da wannan kwamiti da wannan mataki da ake so a dauka mutane da yawa sun gaji in waɗa maka tunda uwaye ba kowa adda uniform hudu hudu nan biyar biyar kin nan ba kun ba kowa adda kuɗin gara ba ba kowa adda kuɗin salon ba da kayan nan da ake aika ba ake sa tare da da amarya ko ba gaskiya ba ba su iya tashi dai ne su waɗi tunda yanzu abun ya kai in yi a gani ne don shi ne amma da an yi za su shi mutane sai su ce uf ko ga cikin gida guda yan yara biyar shidda suna nan zamni kowa ba taya ta ba kenan an kawo wannan dole ne sai kaga Allah ya ji tausan mu duk su ta armi in sun yi armi ko kaga kwanciyar hankali cikin gidan haka ito akwai lokaci inda wasu sarakunan gargajiya suka rika takaita eh, sadaki da hana kashe-kashen kuɗi shin kuna ganin wannan sai an maido da wannan mataki da irin wasu sarakuna suke ɗauka gan ganin abu yana lalacewa idan ba a ɗauki matakai ba? Su kasan tun da hori an yi wannan nazarin shi ne suke aiki da shi kuma eh, sarakunan nan su suna da anci bisa kan mutanensu. kenan an sun haɗi kuma ana sauran su ana sauraron su da sun haɗi yi ake yi ka gani wajen su arame ka bai da tsada sai ga mutane suna tashi manya mai sai su tafi can wajen hilin gen nan ko inda dai ta take da dan sauki sai su yi arme sa'annan su kawo ya mai ko ba ga wannan ba da yawa ana yin wannan ka gane ko mu sai dai mu ce musu su yi ta aiki Allah ya kama musu mu ma waɗanda annan da ba su nan ga yin wannan Allah ya sa kuma su ma su shi su yi kamar su. To, madan wannan mataki ne gwamnatin Nijar za ta ɗauka ko za ta kawo na gaggawa masu nagarta domin magance wannan matsala ta kashe-kashen kuɗi ba gaira ba sabar a lokacin aure ko biki ko kuma ma mutuwa. To, an tuka abin da za a ɗauka gaggawa, President Conseil de Ministre ya yi ya ya hana wannan cortege da ake yi ana bin gari da ma'yan mata bisa moto suna ta ihu kamar dai ba 'yan musulmi ba. kuma sai a yi ta aksida a karye ko a mutu kuma ya ce ga kudin sadaki ga abun da ya sai da kudin sadaki wanda ba ta taba arme ba wanda ta ta arme ta rabu ba babu da an tuka kashi kashi kashi a ce ga eh, sadakin su kuma fituwa har a ba awaki shi ma a hana shi wannan bash da ake ajiya bisa hanya wannan ma ana iya daukar dikira a ce an hana shi sai kai kowa ya zamna gidan shi in ka ka lura ka gani fenikin ma shidda ne a ce an hana shi kwata kwata kowa ya sa rigan da a gare shi ka gane ko kowa ya sa yayi daidai gwargwadon kayan shi in ka ba ka gani wata rana waɗannan arman na an yi kashe kashe amma lendi yau samdi lendi sai ga su ta asusasun kamar yadda ustaz ya haɗi ne suka bisa karya an kai shi bai zamna kenan an yi kashe-kashen kuɗin banza an yi wahalan banza kenan gwamnati ko ba ta son wannan shi ne ke sa 'yan matan nan da sun rabu kuma su komo su yi wannan aikin da ake yi yanzu da ba a so. Madan Khadija ina so in dawo kan eh, wata magana da Ustaz ya dauko wato an ce na gaba shugabanni su ne eh, ya kamata su bada misali yawanci za ka ganin masu kuɗi ne a lokacin aure ko suna na ɗiyansu ko nasu na kansu kike gana ana ɓanna kuɗi ana bannar dukiya wannan hukunci da gwamnati take so ta dauka ya shafe su ya shafe su ba wani abun ya yace wani ya ce. ni ne au-dessus de la loi in an hiddo wannan takardan in an gaba nan ga bugun su da shi ba sai mu ba mu yi ta yin abin da muka ga dama ba dole ne su ma su bi tun da hukuma ne ta hiddo takarda dole su bi in suna son zaman lafiya cikin garin. to muna samun labarin sai ka ga bisa da sadaki an aza kilan mota ko kilan takardun gida da motuna shin ya kuke kallon wannan al'amari madan. a ni mace ce ka ko duk gidan da an kai wannan kamar dai an sai macen ne yanda na hote shi ne tun da tun na ce macen da ka saye ai baka darajar ta ko in baka darajar ta ba kenan arman bata da daraja karshen ta rabuwa karshen ta mutuwa waɗannan duka dandai su gwaji su sun isa ne Allah ne zai gwada ka isa ba kai ba ko ba gaskiya ba in ka isa ta ka zamna da matar ta nemo gida ka sa ta nemo abinci nemo tuwa ka bata ka ruwa mata asiri ku bi addini ku yi su tsoron Allah me ba gwajin mota ba ko miliyoyi ku ba da miliyoyi yana yiwa miliyoyin nan ma ba cikin halakka hiddo su ba eh to eh, tunda muna zancen aure barin muku wannan tambaya kan auren yara ƙanana wanda kuma har yanzu eh, matsala ce da ke wakana a cikin wannan ƙasa mu ta Nijar shin ya kuke ganin za a hana wannan aure na ƙananan yara? An hana shi ma tun da yanzu kokarin da muke yi malamai da sarakai su bi mu tun da su ne kusan mutane su bi mu in sun gani za su dama arme na yarinya shekara goma sha uku sha hudu sha biyar sha shida sha bakwai duk su hana in dai macen ta balaga ba ka a yi armanta tun da an yi armanta ba zama ba za ta yi ba ta san ciwon kanta ba ba ta san ciwon arme ba ta san hakkin arme ba nan da nan ka kaga ta gudu ta ta yi eh, sokoto ko ta ta yi wani wuri ka san bai yi ba in ta ta yanko mi za ta yi karuwanci za ta yi ko ko ta bi ganga ganga suna halaka suna shigantaka ka gane ko tun ba yanzu ba da gwamnati ya hodi ya ce ka a yi mu muna nan muna waye ma mutane kai mun ka ce kas armar da yaran da ba su kai ba bayan wannan da su za su gudugudan nan da za su da kuma karuwanci da a karshe za su suna yana yiwa kuma wajen aihuwa su samu matsala shi ne aka ce ma masu wannan kun bai da magani ba ta koma armi hal abada kenan wannan ne muke so Mayara a a ah, ah. su yi karatu su ma su samu aikin su su zam nan mace ita ma tana iya rike gida in miji ya haita aiki ko ko ya ta ritaya ko ko ya mutu ya kamata ne a ce mace ita ma ta iya rike gida eh, to abin da yake daure man kai eh, madan shine kamar mizanin shekaru da kuka bada na auren yan eh, mata to abin da ke daure kai kuma shine sai ka ga yan matan da ba su kai ma shekara goma sha takwas ba ko kuma suna da shekara goma sha uku ko sha biyar sun ɗauki ciki shin ba ku ganin akwai matsala kuma. wallahi akwai matsala mai wannan ma akwai abin da ya kamata a yi musu mana ka gane ko akwai wani abu da aka ce musu sensibilisation bisa santé de la reproduction ka gane ko eh wannan duk ana yin su yanzu babu abu tun da lakwar ma ana koya musu yanda za su yi in sun haila yanda za su yi in sun yi ciki yanda za su yi in sun yi kaza sun yi kaza kenan ka a ce a ce ana shin kumya yanzu babu kumya in baka wada musu ba a tele sun gani in ba su gani ba a tele sun ga a internet abun da waɗansu yara sun ka sani mu ba mu san shi ba. wani kira gare ku kan batun da ya shafi almabazzaranci lokacin aure ko suna ko ma mutuwa eh, wanda muke ganin gaskiya dole a ɗauki matakai domin kawo karshen waɗannan abubuwa na koma baya da ke tilastawa wasu talakawa ma cin bashi ko kuma sata domin su hita kunyan mutane. ke ni dai abun da zan haɗi mutum ka daina kwaikwayon dan uwanka tunda baka san mahunan shi tsoron shi ba mu ji tsoron kanmu mu ji tausan kanmu mu ji tsoron Allah in dai ka ji tsoron Allah ka yi abun da ya zo ga gare ka daidai gwargwado in eh, mutuwa ne da an je an binne mutunan ku zo ku yi kwaciya. ko ku ba ku zamna ba an san kuna son mutunan nan kowa ya wasi ka ku aza musu yauni su je su ɗauki bashi ko abun da a cikin ɗakin da ya kingi da marigayi ya bari a zo a canye kuma a zamna ana ta ana ta babatuwa ana ta zagin wani ga aihuwa haka nan ga mutuwa haka nan eh, ga ga arme haka nan ya kamata ne mu ji tausan kanmu mu koma wajen Allah ko ba gaskiya ba mu wannan za mu tambaye su sa'an nan sai mu zo mu waye musu kai kusan san su san komi amma dai a kara musu kun mu tambaya ma wajen malamai su ma su yi wa'azi kuma su zo su muna addu'a da Allah Allah ya kawo muna rahama. Barin dawo a nan ɗakin magana Mal Ustaz kana so ka ƙara magana ka ƙara wani bayani kan kalaman Madan Kajiza ka hin ma wata tambaya guda amma a gaggauce. Yanzu abin da nake so mu sani. Hmm. Annabi ya ce muna sallallahu alaihi wasallam abin da ke sa mutane su ji daɗin rayuwa abu huduna. Hmm. A ci a sha a kwanta kuma a ijma'i Yunwa ake ji a ci abinci. Kishin ruwa ake ji a sha ruwa. A ji kwana a ji a kwanta. To zaran mutum tun ya girma ya balaga dole ne sai in namiji ne sai ya nemi mace in mace ta dole sai ta nemi namiji kuma ba yadda shekaru kayyadadde babu akwai yarinyar da a shekara goma sha ɗaya ta bagalaga da mi kuke iya ku hana ta ta je wurin maza saboda in kuka ce kar a armar da su to ku hana su su yi zuma ka su yi zina a malam ada mm. wa ke iya yarda ka ga ɗiyarka tana zina babu wa ke iya yarda ka ga e, iyaka ko kanuwarka tana zina babu to magani abun ga aure kuma kai kuma ka duba haƙorin ga da ke hutu ma yara ba wani ba, da shekara kayyadadde wani yaro tun wata hudu hakuru sun hutu ko yaro ya tashi yana tahiya ba da shekara kayyadadde to a bisa kan haka zalunci ne a ce wai wanda tun shekara goma sha ɗaya ta kai ta balaga a ce wani sai ta sa ta kai shekara ishirin biyu babu to da mi kuke iya ku hana ta ta huta ina ina mafita in in mutum ya balaga ya kai ko bai kai shekara goma sha takwas ba to a yi mata aure hmm. in ba haka nan ba dole sai ta yi zina in kana kai ka mm-hmm. ko wani irin dabba ka sayo yanzu zakara daga kasuwa ka ɗar mashi gida in ya kubuta sai ina sai zan kaza sai wala <laughs> da sauransu to haka abun yake <laughs> to malam eh, mu dawo kan wannan batu na kashe-kashen kuɗi a dunkule kuke ganin wannan matsala za a kawar da ita ga domin al'umma su samu sanayi wallahi in mun komo ga Allah saboda Allah subhanahu wataala ce wala tubadhiru ku bar almubazzaranci doka ne da ya hutu daga Allah in kai ka yarda da Allah ka san kuma mutuwa za ka yi kuma an yi maka shari'a bayan ka sai ka bari to mace ta gari ya ake zaben ta alhamdulillah rabbil alamin wani malami ya ce wai mata na gari cikin gida ake tar da su ba bisa kan hanya mun gane gidan da namiji ke iko can ake samun mata nagari ba gidan da mace take iko ba guda kenan mm. annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam saboda abu hudu ake yi armin mace a gaggauce a zana mana su malam saboda kyawunta saboda nasabanta saboda arzikinta mhm. kuma saboda addini annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ka zabi mace saboda addini ba ka na dama in ka zabi mace saboda kyawunta to sai ka to bawanta in kuma ka zabi mace saboda arzikinta to sai ka ga wulakanci in kuma ka zabi mace saboda nasabanta to sai ka ga kaskanci in ka zabi mace saboda addini na gode mala an ce mana mada kajija kuna kan layi shin wani kira gare ku na karshe kiran da gare mu na karshe da Allah al'umma su kama muna al'umma yan mace ce miji ne su kama muna mu kiyaye wanga abu tunda an ka ce wanke ka dan ka kai tashi ba dan wani an ka yi shi dan kai an ka yi shi kama muna mu ci gaba da aiki dan mu yadda wanga pratikin da ake yi tunda ba cikin al'adun mu ba yake eh, na gode madam babi kadija mun gode Allah ya saka da alheri amin amin to assalamu alaikum eh, bari eh, samira wani kira gare ke na karshe ga ga yan uwanke yan mata da kuma samari don komai ya zo daidai kira na dai na karshe shine dan dan Allah dan annabi tun samarin tun uwayenmu tun ubannanmu tun mu ƴan matan dan Allah dan annabi kowa ya tsaya matsayin da Allah ya aje shi mai kuɗi yayi nashi na gwargwado talaka kai ma ka tsaya kai naka gwargwado ina gode kowa ya tsaya matsayinsa talaka da mai kuɗi ina ganin eh, anan muka zo karshen wannan muhara mu ta yau wadda ta mai da hankali eh, kan batun kashe-kashen kuɗi a lokacin aure ko suna ko ma mutuwa a wannan ƙasa ta ta Nijar kun ji dai kan abubuwan da muka tattauna ta da mana Ustaz Abdul alfata'u mamudu da kuma madan babi khadija wadda take a nan eh, ma'aikatar renaissance da kuma malama samira ɗaliba a nan birni mai eh, da kuma a bisa kan injin mala halidu haruna da ya taimaka mani abin da zamu ci shine da lalle kamar yadda mala ustaz ya ce idan an ka bi hanyoyi na addini to komi zai zo daidai wajen taimakawa al'umma da taimaka ma juna abinda muke fata wannan mataki da magabata za su ɗauka na hana almabazaranci ko kashe kuɗi a lokacin bukukuwa zai amfani da dama ta doka domin hana waɗannan almabazarancin da hana kashe-kashen kuɗi a madadin duka waɗanda suka na gabatar da wannan shiri ni malamin ma'adani ke ce da ku a huta lafiya sai wani sabon jiki.